bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau 26 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da 28 ga watan oktoba shekara ta 2016 muna cikin karatun wato wannan littafi mai albarka mu'amalat hukam fi daudil kitabi wa sunna yau za mu tashi cikin shafi na 74 a dalilin rabi ashara na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الدليل الرابع عشر دليلي نقوم شاهدوه أخرجه ابن أبي عاصم بالسنة ابن أبي عاصم يا فتر أشكال لتابهم السنة عن المقداد بن مأدي كريم وتوشيما يا كربو دقاء مقدام بن مأدي كريبا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جوا للي من ذنقيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء أطيعوا أمراءكم مهما كان ku yi da'a ga shugabanninku duk yadda al'amarin ya kasance bi ma'ana ko da mutanen kirki ne ko ba na kirki bane su fa in amarukum bi shay'in mimma lam atikum bi idan suka umurce ku da wani abu wanda ban zo da shi ba kamar su ce ku yi zina ko su ce ku sha giya ko su ce ku yi caca ko abin da ya kama da wannan fa huwa alaihim wa antum minhu bara'a to fa huwa alaihim to laifin zai koma kansu duk shugaban da ya umurni da cewa a yi sabo to musibar zai koma kan wannan shugaba ɗin kuma ba a yi ma wannan shugaba ɗin biyayya na ba ta gane shugaba ya ce a yi zina ba za a bi shi ba shugaba ya ce a sha giya ba za a bi shi ba shugaba ya ce a yi kisan kai ba za a bi shi ba misali ina ba ta gane fa huwa alaihim wa an wa antum min bara ku kuma kun kubuta daga wannan abun in shugaba ya yi wannan umarni babu ruwanku tunda kuɗin nan ba za ku yi masa biyayya kan saban Allah ba kuma duk wani laifin da shugaba ya kirkiro ya koma kan shi wa in amarukum bi shay'in mimma ji'tukum bi idan suka umurce ku da wani abu daga cikin abin da na zo muku da shi fa innahum yujaruna alayhi wa tujaruna alayhi to lalle wa innan shugabanni za a ba su lada akan shi kuma za a ba ku lada akan shi shugaba ya umurci mata da su sa hijabi ina ba ta lura shugaba ya umarci mata cewa lalle dole kowace mace in za ta fita sai ta sa hijabi shugaba ya hana maza ainihin zuwa gidajen giya ya hana mazaje ainihin zinace-zinace kaga duk na abubuwa abubuwa ne wanda yake na alkhairi kuma sun zo ne daga Allah subhanahu wata'ala shugaban nan zai samu lada sannan kuma idan kun tabbata abin da shugaban je kudin nan za ku samu lada na'am zalikum bi annakum idza laqitum rabbakum wato wannan kenan domin lalle ku idan kun gamu da ubangijin ku gobe kiyama qultum rabbana la qul sai ku ce ya ubangijin mu kuka ce misali ya ubangijin mu babu zalunci wannan shugaba yayi mana shugabanci da adalci fa yaqulu la qul sai Allah ya ce babu zalunci fa yaqulun sai su ce rabbana arsalta ilaina rusula ya ubangijinmu ka aiko mana da manzanni fa ata'nahu sai muka yi musu biyayya wa takhlafta alaina khulafa kuma ya Allah ka shugabantar da khalifofi akan mu fa ata'nahu sai muka yi musu biyayya wa amarta alaina umara ka shugabantar da ainihin amirai akan mu fa ata'nahu sai muka yi ma amirai biyayya fa yaqul sadaqatu sai Allah ya ce kun yi gaskiya ku masu biyayya ne huwa alaihim wa antum minhu bara kuma duk laifin da suka yi zai koma kansu zuwa gabanin ko kun kubuta daga wannan laifin ina fatan gado wannan kaga karkashin wannan kenan shugabanni idan suka bayar da umarni za a duba wannan umarnin idan umarnin bai saba wa maganar Allah da manzansa ba to ya zama to wajibi ga talakawa su yi biyayya idan kuma umarnin ya saba ma Allah da manzansa haramun ne talakawa su yi biyayya ga wannan umarni